الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم يا إخوان المسلمين ورحمة الله وبركاته malam da ya ce na ake su ne da kuma lafiya ya sa kwanan da ya shi yana da rafuwa a lalle na yi mamaki na yi ne da Allah an yi sallah da shi ya kuma a ce an kwanta kai ta asibiti amma ta samu sauki Allah shi ba ta na sallah da ita to ci gaba da karatun mu na irshadu saliki a yau za mu tashi kan wato makanikin injiniyar na sallah sujudu sahu faslun sujudu sahu <clears throat> sujadar rakkana yujzu tana isa an tarki sunani saboda barin sunnoni wa huwa liziyarati shi sujada saboda ƙari ba da salami ana yin shi ne bayan an sallama in ƙari ne shi kaɗai. walin na ƙasi idan ko don rage ne a wuce ma'ihima ko ko inda sun ka haɗu da rage da ƙari da sun ka haɗu kablahu ana yin gabanin sallama wala ya takarraru bi takarrudihi kuma sujada ba ta maimaituwa saboda maimaituwar ƙari ko maimaituwar rage don kayi ƙari kayi ƙari kayi ƙari ba a ca sujada uku guda ta yasa ko kayi rage kuma kayi rage kuma kayi rage duk dai ga sallah guda su gada guda ta isa eh. wuri mu yana yin harama lillatai ni ba da salami da waɗanda ake yi bayan sallama wato mutum zai kabbara harama to kabbara harama din nan shin za ta zama kabbara ta biyar ko ko a'a ita gudan nan ta farko ita ce za ta zama kabbara harama kuma ta zanta sujada nan ne malamai suke kacici kacici wato suke khilafa Wata shahadu kuma yana sake tahiya wa sallin mai sallama wa masaha anhuma wanda ya yi rafkana daga barin su sujadun na kabliya ana fa fa'alahuma sai ya aikata su mata zakara ko mata ma zakara duk sadda ya tuna wa hal shahadu ko zai sake tayya ni qablahu ga waɗanda suke qabliya qaulani zan tuka biyu suna ba a dide kaulan wahida zai tayya to na ba a ba tunda bai na qabliya ba tunda bai riga ya sallama ba zai sake tayya ko ko a sujadun kawai zai yi da ya gama ya ce assalamu alaikum ciya da kaulani bayan sa'anu ma idan ya raukana ga barin sujadun qabliya fa'alahu ma ba'da sai ya aikata su da salami idan bai samu yin kalli ba ya sallama to bayan ya sallama to sai ya yi kalli ya yi ba'adi bayan tala bayan tala alfaslu idan rarrabewa tsakanin sallama ta yi da tunawa ta yi ya yi tsawo wato an samu lokaci mai tsawo awon ta kazar haratu, ko kuwa alwala ta ta walwale wadda ya sallar da ita wakila an ce ta ta ma'aikata wakila an ce la ta ɓaci ba illa ayyatu ka fi'lan sai dai in ya bar aiki kal al awwal kamar irin zaman farko wayar ji utariku wanda ya bashi sai ya dawo zamne malam ya taƙilla mutum bai miƙe tsaye adal adal gabarin kasa ba bayan ada idan ya dawo zamne ba da bayan ya tashi tsaye baɗala sallar ta ba ta bin sai gabance mai inganci illa an yarda a sai dai in ya dawo da raukana au jahilan ko kuma da jahilci to nan sallah bata bace ba amma da arkanu amma su rukunan sallah wala yajzi ba abin da ka isa illa al-ihtiyar biha sai a zo da rukuni in an bar rukuni kabli ba ta yi balle ba ji malan ya fit mahallu talafi muddin mahallin riska bai riga ya kuce ba bayin fata idan mahallin riska ya kuce ba lattar raka'atu wannan raka'a ta ɓaci kama a raka ta farko mutum ya bar rukuyi ko sujada bai tuna ba sai da ya dago daga rukuyi ga raka ta biyu to raka ta wani ta baci dan da babu mahallin talahi amma idan ya bar ruku'i ko sujada yana tsaye yana karatu a raka ta biyu ya tuna to sai ya barta ya dawo ya gyara wannan abin da ya bari sannan ya koma ya ci gaba da sabuwar raka ta biyu mu aikin da ya yi za a aikin da ya na tsaya tashi tsaye da karatun da ya duka ba a lissahi da shi in ya dawo ya gyara yanzu ya tashi sai ya kama daga fatiha hmm. wato ba zai dawo ba wa man zakara fi akhir salatihi sajadatan wanda ya tuna da sujada a karshen sallah ta ya gama sallah sai ya tuna lalle akwai wata sujada da bai da bai la ya'lamu mahallaha kuma bai san mahallin da take ba a raka'a ta ɗaya ne ko a ta biyu ko a ta uku ko a ta hudu bai sani ba sajada to sai ya wannan sujada ya je mu sujada da nan wa a tabi raka'atin kuma ya tashi ya kawo wata raka'a guda inda mai kasimi a wurin malam dan kasimi wakala ashabu malam ashabu ya ce da raka'atin fakat raka'a guda ɗaya zai kawo ba zai yi wancan sujada ba wa fi kauni hamilan akhirati yasjudu la ghayru amma in ya zanga ta ƙarshe ne ya tuna ya tuna raka'a ta ƙarshe nan ne ya bar sujada yasjudu la gairu sai ya su sujada ba wani abu tun da dama a mahallin ta ne wa man jahila kam sallah wanda kuma ya jahilci raka'a nawa ya sallata bana alal akalli sai ya gini akan mai karamci idan yana shakka tsakanin raka'a ta biyu da ta uku to wacce ce ba ta da kokanto daya sai ce to na raka'a daya wagga da nake shakka dinnan ta biyu ce shine bana alal akalli an gane ku eh. wa in taraka al-fatiha ta idan ya bar fatiha min raka'atin ga raka'a guda a jaza'ahu sujudu sujada ta isa mai alal ashhar bisa zance mashhuri domin ta an ce wato hal tajibul fatihatu eh akasari ha awul jul aw abin nan ya eh, fi kulli fi kulli raka'atin awul julli aulani can baya yalla wajibi ne a karanta fatiha da kowace raka'a ko ko ga mahi yawa take wajibi ga mai karanci sunna kaulani to da haka in ya zan shi wannan malami yana ganin cewa idan mutum ya bar fatiha ga raka a ɗaya cikin salloli masu raka a hudu ko raka a uku to abliya tana isa ma wannan fatiha saboda waccan magana da muka baya an gane ko illa an ta kuna suna'iyatan sai dai in sallar ta zama raka a biyu ne fatabtulu sai sallar ta ɓaci ala ƙaunar qadi akan zancen alkali abdul wahabi a cikin mazhaban malik ne an ka ce ala qaulil alqadi an ka san alif da lamba an faɗi kowane alkali ba to alkali abdul wahabi ne ma'rufun yawa wa abinnan wa abda fil masnun minhu alqadi gasalun ladhi fi sidq min bayadi to alkali abdul wahabi ne duk cikin mazhaban malik duk littafin da ka ji an kama an ka ce ya qala alqadi ba cewa ne ba to abdul wahabi ne amma shi ne za a faɗi abu muhammad eh ai in wani in shi bane za a ce kalan kadi kaza eh eh Don shi an ma'arufi wanda in an ce alkadi kama a ce arrajulu nan cikin mu a ga suna ne wanda kowa na iya amsawa amma an ka sa alif da nan to mai sunan ya san da shi yake kamar yadda mai magana ya san ko da wa yake wayin ta raka takbiratul ihram idan kuma ya bakkar kabbara harama ita da sai shi wani wata sallah domin ba a mutum ba kai <laughs> eh, ana iya kire hannu a guda ya aiki ana iya kire kafa a sa ta katako amma ya kire kai ba a naro ba to haka sallah take <coughs> an gane ko na'am wannan wato sai ya faru wata sallah wal mutammu wanda ka koyi da liman yuhrimu zai harama wai biriku ya cimma liman kamar ka zo masallaci ka tare da neman cikin rukuni to sai ka yi kabbara harama da tsaye sannan ka duka ka yi ruku'i ka same shi a can malam yarka imamu wasu ka ce malam yarka imamu muddin liman bai riga ya yi ruku'i ba wakila aka ce a'a malam yarka muddin dai liman bai dauko ba eh in bai dauko kansa ba ba malam yarka ba malam yarka eh ko mun ce malam yarka ce a'a wa in raka malam yarfa E, akwai khilafa hmm. wa in adaraka huraki in ya same shi cikin ruku'i wa amkana kuma ya zan yana yiwuwa gare shi an yi hurima shi harama wai dirku ya riske shi kamla rafi gabanin kuwa shi daga ruku'i sahad sallah ta yi eh. wa ba da rafi amma in bayan ya ɗago ne sannan ya je ruku'i shi kaɗai as-sahihu annahu yabtadi'u abinda an faru zance ingatacce sai ya faru wata sallah wanda ya ruku shi kadai ba tare da liman ba ya dago ya samu liman tsaye to bai da sallah as-sahihu zance ingatacce amma kabilu sahihi suna gani yana da sallah wakila an ce in kabbara bin ruku'i in ya yi kabbara don ruku'i ma ba sai ya zarci in ya zan kabbara da ya yi lokacin da zai yi allahu akbar wato ya yi ruku'i amma kabbarar nan kabbarar ruku'i ce bai ta harama ba ba wacce magana ba ce zabuwa ce ya ci gaba wa ada amma ya sake wannan sallah ijaban dole wajibi wa kalam nul majishuni in majishuni ya ce ban istihbaban mutabi ne ya sake sallah in ba ta yi ba in bai sake ba ta yi eh eh Eh, eh wato maimakon ya kabbara harama sai ya da niyyar rukui ya duka to an ce ya sake sallah wajibi eh, in na shi ne ya ce a'a tun da dai wurin kabbara yi. kuma ai lokacin da zai yi kabbarar na mi ya shiga to tun da ya san sallah ya shiga da wannan Allahu a akbar niyyar da ya ce rukuwa wannan aikin banza ne kabbarar shiga sallah ce Allahu a kabar ta yi ba sai ya sake ba eh, eh wato ba shi yake magana ba ai in yi kabbara ko da cikin ruku'in yi kabbara in yayi da niyyar ta harama ta ruku'i ta faɗi ka gane wato ta shiga ƙarƙashinta. ta to yau a maimakon ya yi kabbara da niyyar harama sai ya kabbara ruku'i ya shigo sallah da ita dama wanda ya batsayiwa don kabbara harama in dai cikin wannan hali ne ai malikiya sun yarda yana da sallah da kideto shiga sallah yayi Allahu akbar da niyyar wannan kabbara ta harama ce bai tsaya ba Allahu akbar yayi haka in dai kabbara da yayi niyya tarwa ta harama yayi sallar shi ta yi barin kiyamu lillahi kabir tidiran wannan ba komai a wannan hali. amma nan abin kokowa nan shine kabbara maimakon yayi niyyar kabbara harama sai yayi kabbara ruku'i kabbara bin ruku'i da irani to shine hanka ce ya ci gaba da sallah haka nan in ya gama kuma wajibi ya sake ne ibn malik shi ne ce a'a mustahabi ne ya sake sallah shi ta yi, domin wannan kabbara da ya yi ai san da yake yin ya san ya shigo sallah eh eh, eh wacce ce hmm. eh eh eh eh saboda bai samu raka a farko tare da liman ba ka san idan an ka matse mutum ga raka'a ta biyu ko raka'a ta uku in an matse mutum can mun yi cikin an hadari ruwa fi gairi hula Ta shi yanzu raka'a ta farko ce yayi ita ba tare da liman ba ko da ya to liman ya daga maimakon ya yarda wannan raka ta kunce mai ka gane tunda ko da yazo an dago daga ruku'i bai da wannan raka'a to sai yayi irin na jahilla yayi ruku'i ne shi kadai ya samu liman tsaye yana gani ya samu to shine an ka ce asayu annahu yabtada eh ka gane ko ka ce a'a <laughs> sallar shi ta yi dawa eh abinda nake so ku sa kai ku gane karatun da muke ka a kawo ra'ayi don karatun rikitacce ne in baka fahimci wanga ne littafi ba duk abin da za a yi za a tashi a tuta babu in karatu yana da rikici ka kora ido ga littafi ka gane abin da ake magana domin in an tambaye ka turan sai ka bada amsa yawwa an gane ko yawwa kada a yawaita tambayoyi mutum ya yi tunani akan sai ya ce in ni ka zama. muna karatun littafi mai rikici da yawa makarantun da ake karantar da mu ta sarama ba a son karantar da wannan littafi saboda rikicinsa za mutum ya haɗa ce motarsa sai zo da askari ka zo da afkari ya ce a'a ka wuce gaba ban karantar da shi da malamanmu malaman mu suna da tsantseni suna gudun su haɗi ba yadda ba haka abin yake ba adalci eh hmm. an gane ko hmm. ya ku bari mu muskanci kuna ganin ba yadda ake su a halari muna bi da gudu kamar an koro zo mu amma wannan ana ta iya daki daki domin kada wani karatu ya shiga cikin wani musamman wannan wurin an gane ko to wa yajudul mu'tammu li wanda ka koyi da liman zai yi zai yi sujada ta rabkana in limamin saboda limamin sa ya rabkana Ba amal mazbuq amma shi wanda an ka tsere ma in sajada imamu imamu idan limamin sa ya sujada qabla salamihi gabani ya sallama sajada ma'ahu sai su sujada da tare wa qama lil kuma yana tashi zuwa ranko ga abin da ya kunce mai ba da salami bayan liman ya sallama wayin sajada idan ya yi sujada ba da salami bayan sallama lam yasjud ma'ahu ba za su yi sujada tare ba wa hal yaqumu lil qada'i da salami, min as-salati aw min as-sujudi qawlani to tunda ba za su yi sujada tare ba wa hal yaqumu lil qada'i to yalla zai tashi zuwa ranku abinda an ka tsere mai da shi ba da salami, min as-salati bayan liman ya sallama daga sallah aw min as-sujudi ko ko sai yayi sujada ba a biya ya sallama sannan ya tashi kaulani zartuka biyu ba za su yi sujada tare ba ba zai bi shi ga sujada ba to da ya ce assalamu alaikum ga sallah sai ya tashi ya bashi ne shi ya yi sujada ta yi ko ko zanne zai yi ya jira shi sai ya yi sujada ba adiya ya yi ta ya ya sallama sannan ya tashi tsaye shi ya ci ko abin da ya rage masa sannan bayan ya gama ya yi waccan ba adi kaulani zartuka biyu an gane ko wayar zudul mu'tammu shi mai koyi da liman wanda an ka tsere ma yana yin sujada ba da kaba'i bayan ya biya abin da an ka cere mashi da shi can masbuki din wal imamu ya hamidu sawal mutammi shi kuma liman ya ɗauke rabkanan mai koyi wa fi da tarki sunnatin kaulani to idan mai koyi yayi gangancin barin wata sunna wadda take kansa liman ya ɗauke mai wannan sunnar da ya bari da gangan ko ko bai ɗauke masa ba kaulani tuka biyu duk sujudi wa adadi zai yi sujada wasu ka ce eh wa adami ko ko ba zai yi ba wasu ka ce eh fiye da kaulani wala sujuda li tarki fadilatin babu sujada saboda barin mustahabbi wa amduhul kalama kuma yin gangancin magana lali ha ba don gyaran sallah ba mutulun ya bata sallah wa in kalla ko da ya zama kaɗan la sahau amma ban da rabkana shi ban da in yayi da rabkana illa an sai dai in ya yi yawa to nan zai ɓata sallah wasu alun haka nan tuwari ba komai wawu ɗasin da atu shawa ba komai wa galabatu inda da rinjaya kuka duk waɗannan ba komai wai bidilu ha haula hadasi amma da kana ta hadasi mutum yana cikin sallah sai yammance sallah ya sai ya yi rihi sallah ta ɓaci wa galabatu ko kori ya yunkuro da ƙari ya ce sai ya fita yana ƙoƙarin daddannewa ya hita ya yi ƙari ne ya hita sallah ta ɓaci walƙa haka haka ƙyaƙyata dariya ya ɓata sallah lattaba sumu amma ban da murmushi wa hal yasjudu lahu to yalla shi murmushi za a yi mai sujada abin nan ba biya ko ba a yi kaulani zantuka biyu wata gyaran murya in zahara minhu maqatul kalami ko matakin hurufi idan wato mayankan harufa ya bayyana cikin gyaran murya an gane ku bakal kalami wannan ya zan kamun magana in kana hamidan batsalan wa in kana sahiyan sujada in ya zan da gangan yayi sallah ta baci in ko da rabkana ne sai yayi sujada ba adiya wa illa Muslim. mutu wa illa in ku ba shi yiwa ka ba sai shi yanke sallah waga salar dama ya je ya wanke jini wa in kana ba da akadar raka'atin wa in kana ba da raka'atin in ya zan bayan ya kulla raka'a guda ne sannan jinin ya zo to bana sai shi gini wato in ya ya wanke jini in ya dawo sai ya dora akan wannan guda ya kawo ta biyu da ta uku da ta hudu sannan ya yi ta ya sallama shi ne ma'ana bayan kana imaman in ya zan shi mai sallan nan liman ne ustuhibba an so an yi khalifa ya nada wani kamin ya hita ka galabatul hadasi kamar inda yana cikin sallah da ya rinjaye shi nan ma an so ya jawo wani ya sa matsayinsa sannan ya hita falau ata mu furada da sun cika sallar su ɗaya ɗaya kowa ya tashi ba su bi wanda ya naɗa musu ba ko ku bai naɗa ba ya ita kowa ya cika sallah ta shi kaɗai jaza ya halatta illa bil jumu'ati sai dai inga jumu'a ne fa yajibul istikhlaf wannan dole ne a naɗa wani domin ba a sallar jumu'a furada wal mu'tammu in mai koyi da liman ne ya furu sai ya hita wa alaihi hurmatu salati alfarma masalla na nan tare da shi fa ya gasilu dama ya wanke jini fi a karabin mawadi ilai a cikin wuri mai kusanta zuwa gare shi wato wurin da ya kusa ga masallaci kuma yake yiwuwa a wanke jini sai ya je nan ya wanke jini Tumma, to eh, wato sai ya je ga wuri mai kusa da nan inda eh, eh, inda yake sallah wanda kuma yana yiwuwa ya wanke wannan jinin a nan sai ya wanke nan sa'an nan ya ya dawo masallaci summa in zanna idrakal baqiyati sannan idan ya yi tsammanin zai iski saura mina salati na sallah raja a sai shi dawo wa bana ya zo ya yi gini akan abin da ya yi na da wato sallar da ya fara can ta da bi sharɗi adamil kalami da sharaɗi ya zama lokacin da ya yi ta wurin wankin jinin nan bai yi magana ba wa shi na jasatan kuma da sharaɗin ya zama bai taka na jasa ba lokacin da ya tafi wata jawuzihi wata jawuzihil almawadi an na nawa nan, eh, ko a karabar mawadi ko da ƙetare wasa mahi kusancin wurare ko ko wuri mahi kusanci wa hadafi kuma ya bai hadafi ba to waɗannan su a sharuɗan da zai yi gini in ya dawo wa'illa idan kuma bai yi tsammani ya cimma sauran sallar lima a nan masallaci ba a tamma makanahu sai ya cika sallar can gidan da ya wanke ginin ba sai ya dawo ba illa fil jumu'ati sai dai in jumu'a ce Kwayar ju'u shi kan zai dawo ala kulli hali eh ko wani hali in juma'a ce ko da ya san neman ya tashi ko da ma sun gamu da nima a hanya <laughs> zai je masallaci ya karasa sallar juma'a don ita ba a yin ta wani gida eh wa sahihu abinda ingantaccen zance annal imama shi liman idza raja idan ya dawo laysa lahu ikhrajul mustakhlafi ba ya da dama ya tunkuɗi sabon liman da ya tun mahuwa don shi ya cika sallar bai cewa ba ni wuri sai dai ya koma mamu amma ta shi ta dare fara tana nan eh tana nan eh yanzu abin da ya samu tare da liman na biyu sai ya dawo ya mahon tsakiya waɗannan rakawai na tsakiya sai ya cika su nan shi na yi da ya zama shi ne sai ya bashi <laughs> to shi bai da dama dai an ce ya ture din Eh, eh. a'a nan babu shi in ya zan kohon masallacin babu ta a gaba sai baya zai yi sai ya tuhiya baya baya bai ciki wannan in ya zama akwai wurin da ba za a juya ma alkibla baya ba shine an ka ce in ya zan akwai wurin da zai yi tahiya ya je ya wanke jini ba tare da ya ba alƙibla baya ba to in ya ba alƙibla baya nan kaga ya yi ganganci lalla ta ɓaci amma in ya zan babu ha saboda kaga nan bai cikin waɗannan sharuɗin yau ba a zo da shi ba na'am sallah ta ɓaci don ya yi aiki da gangan kamar gida na ɗaya ga masallaci yana yi ya wanke jini sai ya wuce nan batu da sallah ta ɓaci don ya yi aiki ya wuce a karabul mawadi'i amma in ya zan bai yiwuwa ya wanke jini sai gida na goma to sai yi har gida na goma duk yana nan cikin sallah ba magana ba hadasi ba wani abu eh. faslun na Kulu an halatta yin nafila fi sa'iril awqati cikin duk sauran lokuta illa da salati suna? sai dai bayan su asuba hatta tartafi a shamsu har sai rana ta dago wa ba da la'asari da bayan la'asar hatta ta garuba sai rana ta faɗi wa fihi a cikin yin sallar nafila inda zawali a wurin wa rana khilafun wato lokacin da rana ta yi tsakiya eh khilafun an yi saɓani kamar yadda na faɗa muku malikiya na gabas suka suna da makwabtaka da shafi'awa wajen shafi'a in rana ta yi tsaka ba a sallah sai ta karkata wahina irin tusar jahannam a lokacin ake kunna wutar jahannama eh, Wani hukumu sani inda shafi can cikin marani ne eh? shi ne inda listiwa'i lokacin da rana ta yi tsaka walaisa ma'a salawati rawatibu mahaduda babu waɗansu ratibai jerantattun salloli waɗanda an ka keɓe an ka iyakance tare da waɗannan salloli biyar ba a cewa lalle in za ka yi sallah gabanin azahar biyu za ka yi ko hudu ko in za ka yi bayan azahar biyu za ka yi ko hudu ko in za ka yi gabanin abin nan gabanin da asar biyu za ka yi ko hudu ba a iyakance ba an gane ko wani a fillaili wannan har ita dai sallar da daddare ko da rana matina matina raka a biyu ne rukai raka a biyu ka sallama wal abdalu aljaharu billai abin da ya yi kuma bayyana karatun nafila da daddare wa sirru nahar kuma an so mutum ya asirta ga karatun nafilar rana wata kasirin ruku an so yawaita ruku'i wasu sujudi da sujada wato ka yi gajeren karatu ka yi raka'o'i masu yawa ya yi ka karanta dogo sura ka yi raka'o'i kaɗan an gane ku wa filu hakal watan kuma an fifita a yi ta cikin kaɗaita inda babu kowa cikin ɗaki sai kai sai Allah wa fi nufin lailin akhir kuma an so ta zama cikin rabin dare na ƙarshe sai dare ya kasa biyu an kwashe kashi ɗaya to cikin kashin nan na ƙarshe mai zuwa asuba to an yi son kai ta a wannan lokaci waya juzul julusu ma alqudrati ala kuma ya halatta kai zamne kai nafila alhali kana da ikon tashi tsaye kai nafila da tsaye wa ala rahilati kuma ya halatta mutum ya sallah akan abin hawa fi safaril qasam a cikin tahiyar kasaru haisu ma tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da kai ko yamma ko kudu ko arewa wa bin sabinati yastadiru amma in cikin jirgin ruwa ne sai ka fuskanci gabas duk inda jirgi ya juya kai ma ka tsare gabas in ya karkata nan kai ma ka karkata ka fuskanci gabas yana juyawa kai ma kana juyawa wa muftatihu ha jalisa wanda ya fara nafila da zamni yustahabu an so idan qaraba ruku'a in yayi kusa da ruku'i kama sai shi tashi faqara amata yassara ya karanta wani abu da ya sawaka na qur'ani waraka'a sannan shi yi wala hu itimamu ha jalisan ya samu ya cika sanda ta da zanni wabil akasi ko shi fara da zanni ya cika da tsaye wa shuru farawa mulzimun mai wazautawa ne fi sa'irin nawafili cikin duk sauran nafiloli duk abin da yake ba wajibi ba to idan ka fara ya zama harilla ka fara wato kamar sallar nafila mustahabi ne amma in ka ce Allahu akbar to wajibi ne ka cika azumin nafila wanda baka ɗauka ba kamar gobe attanin to musabi ne ka ɗauka amma in kai sahur to wajibi ne ka kai shi rana faduwa duk aiki na nafila ba dole ba amma in kai rigar ka fara to ya zama lazimi ya zan kaman matsayin farilla in ka ɓata za rama an gane ko abdala a idan ya ɓata ta da kai ne ƙazaha sai shi biya ta la in ban da inda ta ɓaci da kanta wato wani aridi ya gitto wanda zai bata ta nan ta faci ba za ka biya ba wa dakhilul masjid wanda ya shiga masallaci fi gairi waqtil karahatin ba cikin lokacin da an ga karhanta sallah ba yuhayyihi da rak'atayn sai ya gaida masallaci da raka'a biyu qabla yi gabanin ya zauna wa min ha daga cikin nafiloli waɗanda an kaso at-tarawih akwai asham shine sallah alkayaji samaniya asharata taslimatan sallama goma sha takwas wakila ashirin an ce sallama goma ma bainal isha'i wal tsakanin isha'i da wuturi wala ba asa babu laihi bitanafil da yin nafiloli fi jarasatil imami cikin zaman liman bainar ashfa'i tsakanin raka'a biyu akwai zama da ake yin an yi raka'a biyu akan zauna a huta to lokacin da liman ya zauna ya huta bayan an sallama to kai kana iya tashi wannan lokaci kai na bila raka a duka man liman ya tashi eh karin gudu eh? eh wato kamar inda ake yin raka'o'i ba irin tamu ba tamu gudu gudu irin inda ake yin sallama mai yawa kamar inda ake yin sallama goma ko sallama goma sha eh, takwas raka a wajen talatin da shidda to a wannan in an kai raka'a hudu ana zauna a huta sannan a tashi a yi hudu a zauna a huta a tashi a yi hudu a zauna a huta to cikin lokacin da ake zauna wannan a huta kana iya tashi kai in ba ka son hutawa sai kai nafila da hutunka in babu laifi da wannan wa mudrikun nasi fiha wanda ya riski mutane cikin sallar asham la yusallil isha ma'ahum ba zai sallar isha tare da su ba sai ya ita can waje ya yi sallar shi ta isha'i sannan ya zo ya shiga cikinsu a ci gaba da yi da shi wal witr sunnatun muakkada wuturi sunna ce mai ƙarfi raka'atun raka'a ɗaya ne a ƙiba shar'in ƙarshen shafa'i munfasirin bi salami wanda za a raba shi da shafa'i da sallama in an yi shafa'i raka'a biyu an sallama sannan a tashi a kawo shi yarful waqtu lokacin wuturi yana shiga ba'da isha'i bayan isha'i wadda an kai tafi waqtiha cikin lokacinta wato ainihin isha'i wadda aka yi ba ta lokacin ruwa ba ba ta jam'in ruwa ba cikin lokacinta al-mukhtar wanda yake zaɓaɓɓe wal abdalu abin da ya yi lizin wuri daga ma'abocin wata nazila ta dare wadda yake cikin gida ta ruhu ya jinkirtar da shi ila akhirin laili har zuwa ƙarshen dare wa gairuhu amma wanda ba ya da wata nazila wadda yake la ya namu ba zai yi bacci ba ko kai ya yi bacci illa an wutiri sai tare da ya ba da wutiri ya kara ufi shaf yana yin karatu a shafa'i da sabbi isma rabbika la'ali da sabbi isma rabbika la'ali <coughs> wal kafirun da kuli ayyuhal kafirun wannan wutiri a wutiri ko bil ikhlasi da qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da mu'awwidhatayn kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas wala kunuta fihi babu kunuti cikin wuturi alal mashhur bisa zance mashhuri da mujawara da shafi'a suna yi cikin wuturi wa raka'atul fajr sunna raka'atul fajr sunna ne wakila nafila aka ce a nafila ne wa waqtuha ba'da dulu'il fajr lokacin raka'atul fajr bayan ito itowa alfijiri wa man dakhala masjida wanda ya shiga masallaci wa qabla an yarka'a fi gabani yayi raka'atul fajr cikin masallaci uqima alaihi salatu sai an ka tsayar da sallah asuba garai yarka'u kharijan sai ya hita waje ya raka atal fajr sun mai birku sannan ya zo ya cimma liman a sallah asuba wa na'imu an wurdihi wanda yayi bacci bai samu yin nafila sawar da yake da daddare ba in ta sabba idan ya yi sammako masallaci lintizarin jama'ati saboda jiran jam'i salla sai ya sallace shi wa illa idan ko bai yi sammako ba ko da ya zo ana sallar asuba badara ila fardi sai ya gaugawa ya shiga sahu a sallar farilla tare da shi wa anil wuturi amma in wuturi da ya bari fa fi sa'atil waqti in akwai fadin lokaci yusallil jami'a sai ya yi shafa'i ya yi wuturi ya raka a talfajir sannan ya yi asuba shine yusallil jami'a sai ya sallaci duka wa fi biki idan lokaci ya yi kunci ya tasiru alal wutri sai ya tsaya ga wuturi kawai ba shafa'i sai ya raka a guda ya sallama sannan ya sallaci asuba wa raka a talfajir, sai ya sallaci raka a talfajir ba da dulu shamsi bayan rana ta hito faslun azaimus sajadati na hmm. idan ya san zai yi raka a talfajir har ya gama ba a yi rukuhi ga raka ta farko ba ya ta waje ya yi shine muka karanta <coughs> a gani in ko ya san ba zai samu raka a farko tare da liman ba to sai ya bashi sai rana ta hito sai a yi sallah tare da shi hmm. na eh, in yayi kabbara harama sai ya zo wani lokaci ya samu shi ya ɗauki azumin ne ya ɗauki azumin ai wanda ka ɗauka an ka ce in kai kai ka ɗauka ya zama dole ka cika ba dole ba na faslun azaimus sajadati muhimman sajadodi cikin alkur'ani ihda asharata goma sha ɗaya ne min ha daga cikin su sad akwai sad la akhiratul hajj amma banda wurin sujada na ƙarshe ga suratul hajj suratul hajj tana da wuri biyu inda ake sujada cikin ta na farko da na ƙarshe to a malikiya na farkon ake yi wa man yuhinillahu ba malahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yurid an gane ko walaysa bil mufassal min ha shay'un walaysa shay'un babu wani abu min ha na wanda ake wa sujada fil mufassali cikin mufassal mufassal an ce daga suratul hujurati abinda yau karshen qur'ani wasu ce daga suratul fati wasu ce daga suratul shura to ko daga ina ne dai daga shura har abin da ya je karshen alqur'ani babu wurin da ake sujada a wurin malikiya an gane ko amma akwai wani malami cikin mazhaban mali ana ce mai ibnu wahabi wa azbatan wahabi aljami'a shi ibnu wahabi yace duk ana yi tun daga hadisi ya ce ai wace ba ai hawal tudu wa duk ai an gane ko <laughs> wa ha sharuɗan ta salati kamar sharuɗan sallah ne da harkar hadasi da harkar khabasi sutur auratin suke ba da hmm. kabbiru da kabbi qabdiha yana yin kabbara don dukawa wa rafiha da dagowa da gari iramin babu kabbara harama Allahu akbar Allahu akbar shikenan wala salamin babu sallama Waya ya tajawazu ha karahati kuma idan mutum ya zo lokacin da ake karhanta a nafila yana karatun qur'ani sai kai ga wurin da ake yin sujada sai ya tsallake wurin wal hadasi haka ne idan yana da hadasi bai da alwala in ya zo yana karatun qur'ani ba shi da alwala in ya kawo wurin sujada sai ya tsallake wa ya ba ma ha. sai ya karanta abin da bayanta wala ya judu ba zai sujada ba a'a ba zai wala ya judu hmm, ba zai sujada ba kusa ladin wal mustami'u mai sauraro kattali awa mai karatu ne lassa ne amma banda mai ji yadda mutane kyawun karatunsa wannan ba zai sujada ba mutumin da ya zauna tare rere don aji ka amma mutumin nan da karatu yake ko da daɗin murya yake makasudin sai kenan ba zai sujada ba wai kurauta amudu an karanta gangancin karanta ta bis salati a cikin sallah fahimta laha sajada amma in ya karanta sai ya yi sujada wa ya jaharul imamu biha idan liman na karatu sai ya bayyana wurin sujada din bis sirriyati in yana karatu a sirce ne in ya kawo wurin ya yi sujada don ka a ce liman ya faɗi kasan jahili da ya ga mutum da ba a rukuyi da tsaye za a yi kasa su jahili ba ma yana ce ma ni ka gani neman ya faɗi <laughs> eh da shi ne to saboda gudun wannan eh abin da yasa malamai suka kawo wannan cewa makaruhi ne a karanta ta tare da annabi yana karantawa karancin ilimin mutane jahilci ya yi yawa yanzu ya an kai irin ta wasu masallatai zai ga abu ya zama rudani hmm. <laughs> kitabu salatin safari na Eh, in ya in ya yana da niyyar koyarwa amma ya faɗa musu tun kamin a fara don wani bai ma san ana sujadar ba amma kullum yana da yana sallah ya kusan mutuwa bai san ana sujadar ba eh yana iya ya faɗa musu kuma ya ce yau za mu karanta surar sujada don ku san yadda ake yi hmm. mu tsana kai ku bari mu dan ƙara kitabu salatin samari littafin sallar tahiya wal khawfi da sallar tsoro wal jumu'ati da sallar jumu'a wal idaini da sallolin idi biyu wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa wal kusubi da sallar kisfewar rana da wata masabatul kasri zangon kasaru 16 farsakan farsahi goma sha shida wato mil uku uku so goma sha shida gairu mulaffaqatin kuma ba abin wa talfiki ba abin da aka talfiki kamar kanunka ka ce zuwa 24 dawowa 24 an samu 48 bayan haka nan miƙe ware guda kawai balle guda zuwa mil 48 wabil bahari in kuwa a cikin teku ne mu walailatun wato ana lura da yini da kwana inda duk jirgin ruwa ya ta iya yini da kwana to kasar ta kama a nan duk inda ya jirgi yana ta iya yini da kwana kami ya kai to ana yin kasar a nan na jirgin da mara injin hmm. wakila an ce in safara idan mutum ya yi tahiya ma sahili tare da gaba wato yana a cikin teku amma yana ganin gaba ga ta can fakal wannan ya zan kamar sarari kamar tudu ne sai an samu wato mil 48 Kofin lujjati amma in ya zan cikin zurhin teku ne inda ba a ganin gaba to nan yi wuta bar duk zamani wato ana lura da zamani babu yi wuta bar ni na kawo shi amma haka abin yake shi za duk zamani ana lura da zamani wato yawon laila. bayan marrafi asna iha da ahalin idan ya biya iyalin sai na tsakiyar tariya kamar mutum ne yana da mata huntuwa ya tashi da nan za shi gusau an gane ko to sai ya biya gusau abin da ya biya huntuwa ko ko yana da mata san abin nan gusau sai ya tashi da nan za shi sakkwato to ya sai ya biya ya biya gusau hal ibratu bima wara'ahu to daga nan har ya je huntuwa ana kasaru don daga nan zuwa huntuwa ya zango kasaru to daga huntuwa zuwa inda za ya ya kai zangon kasaru in ya ce eh to ya ta kasar in ya ba huntuwa amma a nan huntuwa zai kasar ba don nan huntuwa gida ne ne amma matar ta zannan take zamne zannan take nan yake amre da ita ba yaji ta ta je huntuwa ba ba kuma tare sun ka tafi ba Al'ura ya amri mata huntuwa yana da gida huntuwa ma'ana ko da ba gidan shi ne na mallaka ba ko da kama mata haya ya yi, ko da gidansu nan gidansu ita matar an ka bashi daki inda take zamne ya yadda ta zauna nan to huntuwa gida ne ne da haka in ya zo huntuwa duk abin da ake wayan huntuwa inda duk mutumin huntuwa ba zai kasaru ba to shi ba zai kasaru a wurin ba sai ya kai inda mutanen huntuwa ka kasaru sannan ya fara an gane ko kuma idan da a ce daga huntuwa din inda za a kamar yan kare ne <laughs> kun ga tsakanin yan kare da huntuwa ai bai zama kasaru ba yau wato in yan kare za a in ya je huntuwa kasaru ta yanke amma in ya taso daga can tun da kaduna ya yi zai yi kasar har ya zo huntuwa in ya zo huntuwa sai ya bar kasar in ya wuce ta huntuwa ya kama kasar har ya iso gida ko da ba zai biya ai in mota ta ta yi maci dare ya kama shi na yana a cakai da Allah kun ga jakata in kun sai na biya sai na kun gida yau hmm. wani irin karatu kamar yaya na a garin da take a to in ya je wajen ta aiko shi ke da nan haye je inda take zai kasaru amma in ya kai can ba kasaru duk da shi ya aje ta can ta yi karatu mhm. na eh yana da niyyar da to in yadda je sokoto ba zai kasaru ba eh amma in ya zan ya baro kasaru ya baro garin su kamar yadda mai yawan mutanen Kaduna ba da ma'aikatan gwamnati wanda dai ya riga ya yanke kauna ga ya koma sai dai wata kaddara wanda wani in ba ya giya an ga damra mai ga wuya ko ko aka ce duk wanda bai koma gidan mu ba za a yanka shi to wani bai koma gidan su ko bi an kai ko wata rigima ta tashi ya bakka duna sai dai ya wani gari <laughs> don ya saba da shan ruwan famfo bai koma ƙauye inda ake shan na tafki an gane ko eh, wato na abin abin fahimta nan shine inda matarka take zamne ko zama na dindindin ko wani zama wanda yake kai ka aje ta nan ko ko da yarda ka take wannan wurin zamne ba zuwa kun kai ganin gida kai da ita ba idan kun zo ganin gida kai da ita duk kasar ku kai in dai ba za ku yi kwana hudu can ba to ita kasar ta yanke kai ma kwana biyu ka dawo <laughs> kai kasarun ka bata yanke ba Ita eh, to ai ita ta je ta ga gida ne to kai ma eh hatta in ka je kai za ka yi kasar tun da dawo ka za ka yi ai ta ganin gidansu ta zo kai gidan ku ne a ah, to in ku ne shikenan da kai da ita duka kun je gida eh in kun je gida ne ba eh malam ana ce musu sanda zuwa ko kuma ana ce musu maraba Eh? in ana ce musu sanda zuwa a gidan da aka kasan zuwa gida iri biyu ne akwai wanda ake ce mai barka da zuwa akwai wanda ake ce mai maraba <laughs> dan yanzu akwai wanda ko ƴaƴan shi kwasa ga baki ɗaya da ba ya je gida maraba za a ce masa eh. ga mahaifin shi ga har ma wani yana da kaka eh. amma maraba za a ce mai wani kuma ko shi kaɗai je da ake sanda zuwa ko da bai da mata kamar wani irin wani ban gane sanda zuwa da maraba ba yawa wato ba a jama'a abin nan ba wuce ke magana wadda ake cewa sanda zuwa shine wadda ake jin cewa zai ci gaba da zama zai iya dawowa gidan eh, ga ɗakuna nan eh yana da sauran ana tsammani shi ma da tsammanin zai zauna a gidan shi wannan ai ɗan gari ne ba wanda ake ce mai maraba eh. shine wadda dama ake jin ya kida ma zai je gaishe su ne ya dawo eh to wannan wannan shi zai yi kasar din don yana yau ko da misalin sun tafi da matarsa eh, shi ne ita garin gida ne shi da ita yan garin gida ne wato asalin wannan bambancin wanda yake ya yanke kamna ga komawa garinsu da zama ko da zai koma sai dai wata kaddara kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga mutumin makka ne na aka yi shi gidan iyaye da kakanni da kowa na والمشهور كان كما أن الأثر سنة سواء إذا أثر سنة da haka kullum yankin kasar ya ji ƙarfi bisa ga jam'i da haka mai kasar ya yi sallah shi kaɗai ya yi kasar ya yi ya gudu mai ya cika sallah tun riga iya cika sallah mai raka a hudu ba ya kusur yana yin kasar idan waza idan ya tsallake ba basati na mus gonakin birnin birni na jera mun ta gurin ba kuma yana jiran wasu ayarin abokan tafiya ba kuma mutumin da ya kwashe kaya na ya ita, ya je kamar abuja junction yana jira abokan kan idan idan ba su taho ba zai komo to ba zai kasar ba illa an yi jizima da tsere duna ha sai wa in ya yi ya ko da su ko ba da su ba zai yi ta ce to nan zai kasar har su taho ko kuma har ya gaji da jiran su ya kama hanya shi ne wato banda wanda ya tsaya yana jiran abokan tafiya. wajen ardi wajen dawowa kuma ila haifin ta da'a inda ya fara kasaru wajen dawowa a nan inda ya fara kasaru to har ya zo nan ya yi kasaru sannan ya isa gida eh. bari a jama'a iqamata arba'ata ayyami idan ya yi zaman kwana hudu ga gari a tamma sai ya cika sallah wannan da yawa yake yake rikitar da wasu mutane wato in ka zo ga gari da shigo ka gari kace to a niyyar ka sai ka kwana hudu wannan garin to za ka cika sallah amma idan ka taho da niyyar gobe zan ta yi jibi zan ta yi haka kwana hudu haka kwana biyar har goma har talatin kasarun kana nan sai kai ta kasar tunda in akwai wata larura wadda ta tsaye da kai kuma kana jiran ta yanzu yanzu in yanzu ta gushe za ka wuce to ko kwana talatin ka yi za ka ci gaba da kasarun ka an gane ko yawwa na'am to dan dakata ina zuwa wani ya yi tambaya ni ce ya bari har yau in ba shi ansa ga shi an zo duk zan tattara in ba ku gaba ɗaya lafi kasdi qada'i hawaijihi ba kasar ba lafi kasdi banda inda ya zamna wajen niyyar biyan wasu bukatu na shi kaman kana tafiya ka hito da lagos za ka mai duguri taho kaduna sai guzurin ka ya kare sai ka cire wata hulla ta ka ko riga ko takalmi ko agogo ka ce a sai don wannan in samu kudin mota Ku sai ka tsaya kullum ana na ana tallar kayan ka ba sai ba an ka kwana talatin kana jiran yanzu an sai an ba kuɗi za a kama hanya zuwa maiduguri to ko ka kwan talatin nan kasar ba yanke ba domin me ya zaunar da kai nan biyan wata bukata ta yanzu yanzu an gane ko falau azama alaiha da mutum ya yi niyyar zama ba da salati bayan ya yi sallah sai ya niyyar ya zanna sala'i adata babu sakewa ta yi wa bi asna'iha in ko yana tsakiyar sallah sai ya yi niyyar zai zama ya ji abu ana filatar sai ya maishe ta nafila waya juzul jam kuma ya halatta yin jam'i bai na zuhurai tsakanin azuhur da la'asar wal isha'aini da isha'i da kuma magariba da Jiddus sairi saboda tsananin tahiya lali li mujarrad tarakhusi ko ko lali mujarrad rukhsi ana ku kenan ko ba wai mujarradin sauki kawai ba wa yustahabu an so ta'jilul iyadi ta dawowa ila ahlihi zuwa ga iyalanka idan ka ƙare bukatunka to kai maza maza ka dawo gida don a ganka don ana da bukatar ganinka wa dukhulu sadaran nahari kuma an so mutum ya shigo farkon yini da sani zuwa sha biyu in dai mutum ya yi tafiya la ɗuwukun lailan banda an kuma iyali da daddare sai dai in sun san za ka zo hmm. to alakata wato wajen abin nan koyin mai tafiya da wanda an asali dai makaruhi ne wani su ya bi wani sallah makaruhi mai sallah ya bi nazar ne makaruhi ne ne ya bi mai kasaru makaruhi ne amma hanci ya yi ƙaihi inda mai tahiya ya yi koyi da wanda azzanni to idan ya bi shi ba yana da surori har guda hudu shi wanda yake zanne wanda yake tafiya idan ya bi wanda azzanni yana da surori guda hudu sura ta farko eh, sura biyar kai sura ta farko kai ya bi shi shi ya bi ya je gehe ya sallata raka'a biyu ya sallama sura ta biyu ya bi shi ya cika sura ta uku ya bi shi idan an kai raka'a biyu ya sallama ya bar shi ya cika sallata sura ta hudu in an yi raka'a biyu ya zamna ya jira shi in an gama sallah ya sallama tare da shi sura ta biyar ya bi shi ya cika sallah in an gama ya je gehe ya yi kasaru surori biyar kenan ga mai tahiya na farko kai ya bi ya sallace shi kadai na biyu ya bi ya cika na uku ya bi in an kai akai a biyu daidai na shi ya tsaya ya sallama shi zai sallama ya basu yawa eh ya riga liman sallama na hudu ya bi in an zo biyu ya zamna ya jira liman ya gama sallah ya sallama sallama tare na biyar in an ka zo an kai sallah an ka cika tare da shi in ya sallama ya koma geri ya sake wata azahar ko da asar ko sha ya kasar kamar yadda ake yin sa waɗannan bayanai suna cikin littafai guda biyu akwai sharhin ibnu ashir wanda ake kira durrusamin akwai kuma littafin ibnu juzai alkawarin zikiyya in kun duba ciki za ku samu wannan bayani duka a mazhaban malik ne ba wata mazhaba da wani mu je gaba to Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dangane da bayanin da kai ka kawo misalan nan guda biyar. Wayanci na kan ga maimakon su bi jimancin daga farko wajen duniya da sun ce sashen sun matafiya ne. Suka bari sai an yi kamar sallar azahar ko la'asar sai an yi raka a cikin ma. Ana na ƙarshen sannan zan zo. To ban ga wannan ba. Wannan ma abin da ya sani faɗa saboda na gani. a shi ne nake ban ga wannan ba zan gyara mai ban wannan ba ga wanda ni gani a rike wannan haɗin samu wancan yawa ban wannan wanda ya tambaya ba mutum ya gamna sai an yi raka a biyu sannan ya tashi ban ga wannan ba durrattami sharhin ɗan ashi a wannan ai in yayi raka'a biyu ba zai ka cika saura wannan bai da mushkila da